Baba Suda, sarkin labari. Wani saurayi ya sayawa budurwarsa sabuwar wayar zamani ta shashafawa saboda ‘yan abubuwa. Shi kuma gyatumin budurwar ya mayar da wayar buhun masara katoto saurayin ya kira ya ji shiru. yadda kudin zan ɗau waya in kira wata amma kuma da na siya mata wani ɗin kwana biyu na ji shiru he ne da tamma uwa ko ta yi bulokin ɗina ta daina so na ne na. To wai ashe sai da abokinsa ya ba shi shawara amma ya ƙi eh to ka san ita soyayya halitta ce kuma kamar hasashi ne wanda idan ya harbe ka cikin zuciya wannan dalilin ne yasa ya je isai da wani abu na sai ce to ai ka ji ga abin da na gaya ga sha ba fara to ya dai ce duk da hakan iya wuya ba fashi mugun ma ina son ta sosai matuƙa in babu ita ma har ga Allah ba zan iya rayuwa ba to ko ina matsayin jatumin budurwar da ma ita kanta bebin a hannu guda kuma An jima ana shiga wani kangon dabbobi a yi sata a kuma rasa kowa ne ne. Kwatsam kuma a wannan karan sai ga wani an gan shi ya yi kutse cikin dabbobin hadda 'yar igiyarsa a hannu. Dole a ciki. Ga igiya kuma hannunka. Kuma ga igiya kuma ga eh? igiya hannunka. To ya dai ce wai wata kwalbar carafkensa ce ta faɗa kangon. Ta ci lasa nan tsaye kaga kiraren nan mai kwada a da. Kuma ko ya suka yi da mutane? Kuma tun da yau take juma'a. To an yi hudu ba mai taken ade na barin jaki ana dukan taiki. Da haka za ga cewa muna barin jaki ma dukan tanki. Ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kiyaye ka.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 ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Juma'a uwa albarka, Juma Tirhamatullahi mai tagwayen alhairai. wadda gabanin manitsa cikin shirin za mu fara yaya labulansa da karatun labarai a takaice. Kotun ɗaukaka ƙara a nan Kano ta tabbatar da Sadiq Aminu Wali a matsayin ɗan takarar gwamnan Kano karkashin jam'iyyar PDP. A hukuncin da kotun ta yanke a yau Juma'a ta yi watsi da hukuncin da wata babbar kotun tarayya ta yanke a baya da ya tabbatar da Muhammad Abacha a matsayin ɗan takarar gwamnan karkashin jam'iyyar PDP. gwamnatin jihar kano ta kai gwamnatin shugaba muhammadu buhari kara gaban kotun kolin kasar nan akan sauyin fasalin wasu daga cikin manyan kudin kasar nan na naira 500 da kuma naira 1000 a karar wadda babban lauyan jihar kano ya shigar ta hannun sunusu musa babban lauya mai mukamin san gwamnatin tana bukatar kotun da ta ayyana cewa shugaba muhammadu buhari shi kadai ba shi da hurumin umartar babban bankin ƙasa na ya dakatar da amfani da takardun kuɗi na naira 200 biyu da kuma ɗari da kuma naira dubu ɗaya ba tare da tuntuɓa da amincewar majalisar tattalin arziki da kuma majalisar zartarwa ta ƙasa ba a don haka ne gwamnatin jihar kano ta bukaci kotun da ta soke matakin babban bankin na janye takardun kuɗaɗe saboda abin da ta kira da wahalar da al'ummar yusuf suleiman ahmad daga sashin labarai To daga karatun labaran sai kuma jakada Abba Ibrahim Lafazi da zai karanto wasu daga cikin saƙonnin rayoyinku da kuka turo a kan jigon rahotanninmu na jiya. Wanda ya kalli batun yadda ake turka-turka da ɗauki ba daɗi wajen zaɓar mijin da za a aura musamman ma idan ya kasance tsakanin talaka da mai kuɗi ne. Sakon farko ya fito daga Rabi'u Musa mai jarida wanda yake cewa a nemi zaɓin Allah kawai shine mafita. Shi kuwa sakon Musa Sadiq cewa yake hmm baba suda yanzu mata ba sa duba mai ilimi ko asali kawai kuɗinsa suke dubawa. Jibrin hallin kwankwasa ya ce gaskiya yanzu kuɗi kawai aka fi dubawa. A gaskiya miji mai rufin asiri ya fi, sabida idan za a zauna da mai kuɗi sai an zauna da kishiya. Saƙon 'yar mutan unguwa uku. Iyaye ya kamata a dinga baiwa dukkan wanda ya fito neman aure a dinga duba mutuntaka da adalci da kuma rufin asiri daga Ahmad Muktar Bala'in Dabo. Ai lokacin aure kawai ka nemi mai rufin asiri ba wai son zuciya ba. Sako daga Musbawu Bargoyi Nusawa. ita kuwa sai ya sayyada ummati cewa ta yi zaɓin Allah shine daidai. Salam Baba Suda yanzu idan kana da kuɗi ba wani bincike in ji Abba Mopol unguwa uku. Za mu karkare saƙon namu na wannan rana da Usman C9 inda yake cewa rayuwa a bita dai a hankali, ku zaɓi zaɓin Allah ba wai zaɓin kuɗi ba. Jigon rahotannin ma a yau zai kalli batun yadda take wakana ne tsakanin samarin da kibiyar ƙauna ta soki zuciyarsu su da 'yan matansu. su kunzige su kuke su hana cikinsu su tara wasu ma kadarorinsu ko na gado ne za su siyar su yi wa 'yan matan hidima. A wasu lokutan ma gidansu ana da bukata amma sai su tsallake su kai wa budurwa. Ka ji bar ruwan fulawar ƙauna. ‘Yan ko babu damuna sai an jiƙa gonar ƙauna da ruwa da kyau da gayu. gaskiyar kuma soya iya wuya kar ku barta ta bushe, ko da babu damuna sai an mata sharkaf. Kaga a sami yabanya ta fito a rinka tsinkar furen soyayya, domin ko ba a samarin birni ba, a na karkara ma akwai ‘yan duniyar masoyar irin haka, don haka wani ɗan gano ma ya yi. da Allah ya haɗa shi da wata tsaleliyar budurwa ‘yar wanka mai iya kwarkwasa da takun gayu, ga ta da sanyin murya mai matuƙar ɗaukar hankalin masoyi. Ai kuwa sai ya ƙundige kayan nomansa wanda ya tun a damunar, ya je ya siyar mata wayar 'yan birni andiroyi mai shafa-shafa ya kai mata, saboda 'yan abubuwa na baiwa fulawar ƙauna ruwa akai-akai. Ashe wai ita kuma gidansu sai a hankali. Ai kuwa sai gyatuminta ya karɓa wayar ya je shi ma ya kai ta kasuwa ya siyar ya siyo musu buhun masara ƙatoto, dama ga shance ta sauko. shi kuma saurayin ya ta kira ba labari. gashi ya matsu ya tsinki furen soyayya ya ji muryar yar bebin wai ashe buhun masara yake kira kwana biyu na ji shiru sai yi da tsamma uwa ma ko ta yi bulokin ɗina ta daina sona ne na gaskiya a lokacin da ta gaya mini wai mahaifin siyasai da wannan wayar gaskiya na girgiza sosai to me yasa saboda na tuno irin wahalar da na sha ta kuɗin da na same su. To ai sun rufa kansu asiri da saboda kaga ga abin da aka yi masara ba fa aka siya da kuɗin wayar ba wani abu ba yadda ita ta ko sulwantar da ita ta. Eh gaskiya dai duk da dai masara aka siya amma ni ma dai an dan takaice ni. Wannan wayar da aka siya na siya mata ne saboda in dinga jin muryar da saboda ina jin daɗi. Idan na buƙaci jin muryar da kullum zan ɗau waya in kira wata, amma kuma da na siya mata wani ɗin kwana biyu na ji shiru. Sai na da tsamma uwa ma to ko ta yi blocking dina ta daina sona ne na eh sai daga baya kuma sai muka take tsatsara mun haka to ai na tone nan zan zo gidan nasu a fusata ita ma kuma ta fito an aiko ta kurin sai muka kiliya a wannan gurin kurin sai take gaya mun na zo da fusace na sai take dan sanyar mun da rai take dan yi min yar karre nan ta su ta yan mata yana dan jidiyo dan wani daɗi daɗi to saurayi sai mu ce alabar dan daɗi daɗin soyayyar kuma jakadan labarin mudirakata alkasin muhammad gano ya faɗaɗa wajen lalibar sauran ɓangarorin labarin, inda ya fara cin karo da abokin saurayin, wanda ya ce sai da ya ta ba shi shawara amma ya ƙiji. Tun barko wannan abokin nawa na ba shi shawara na ce da a ce ka sayo wannan yarinyar wannan waya mai tsada haka gaskiya kwanda a ce ma gida an ne kaɗan ƙara musu karɓi ka sayo wani abu ka bayar aka yi amfani da shi mai ɗau shawara ta ba da gigi da kansa da zumuɗinsa ya je isa da wani abu nasa ya je isa bai taba soyayya ba kenan sai akan da ba taba yi ba gaskiya to kai dai yawon da yake yi tare da kai baka taba nuna masa yadda ake ba eh to ka san shi ita soyayya halitta ce kuma kamar hasashi ne wanda idan ya harbe ka cikin zuciya to wannan dalilin ne yasa to kuma daga baya na ji wannan labari sai ce to ai ka ji kaga abin da na gaya ma ga sha bai fara ni dan wallahi daɗi ma na ji da wannan abin ya fara kaga nan gaba sai yayi tunani kafin yayi abu ai ya ma ce shi ba zai ƙara siya ba a gaskiya a yanzu ba zan iya siya mata ba to me yasa ba ka son ta kenan ina son ta amma haka za ta iya faruwa a ƙara siyarwa eh hisa gaskiya ba zan siya ba to jakadan dai mudirakata alƙasim muhammad ganan duk da bai samu budurwar ba amma ya samu gyatuminta wanda ya ce i matsuwa ce irin ta yautacin masa kuma da zarar gari ya warware ya samu dama zai sake sai mata wata ka san wannan hali da ake ciki ne da aka shiga na fita wajen neman abinci wallahi an buga an buga dai ba kuɗi to kuma na da na ga waya a hannunta to da ka karɓi wayar mai kai da ita to an je ne an sai da ita an siyo masara tunda ga ya bata ai ya bar mata ne ai ba wai ya bata dan ya karba bane kuma ga halin da aka shiga ba da wannan halin bai ba za ka karba ba baka tunanin zaka sata ta ji kunya a gurin saurayinta to wannan kuma ba abin da zamu ci sai dan Allah ya sa an fita daga wannan hali in an samu wata sai a siya mata To gyatimi kama kwantar da hankalinka, don saurayin ya ce ba komai, kuma duk da hakan duk iya wuya suna nan tare. Mugun ma ina son ta sosai matuƙa, don babu ita ma har ga Allah ba zan iya rayuwa ba. Mutuwa za kai? ko ban mutu ba dai zan yi kanwar mutuwa. Eh, mace ka da ni da ke na yi almiyar zama da ke babu mai raba mani da ke ke na ba mu kullum zuciya. Mace ka da ni da kai na yi almiyar zama da kai babu mai raba mani da kai kai na ba mu kullum zuciya. rasa kai na baka kaina har ma jikina wallahi kai ne abin yabo kullum dare har safiya ina son ta sosai matuƙa mugun ma dan babu ita ma har ga Allah ba zan iya rayuwa ba ye ko da da rai ko babu rai ne na kire gaskiya ai kai ma mawaƙi isa a yi ka taimaki ƙauna da duniyar masoya kuma labarin shi ne jigon rahotannin nama a yau wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar muna da amma dai yanzu za mu fara da saƙonnin nan na Facebook tare da babban jakada Ahmad Garzali Yakubu. To Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki Baba Suda ne ya rubutu kamar yadda ya saba a shafinmu na Facebook ga dai abin da Baba Sudan ya rubuta. Saurayi ya siya wa budurwarsa wayar zamani saboda baiwa fitilar ƙauna ruwa akai-akai. shi kuma gyaton budurwa ya siyar da wayar ya siye buhun masara saboda halin yau wayya za a yi kenan Rusulali Shehu Kibiya da sakonka za mu fara kace babu su da sarkin labari babu yadda za a yi face idan saurayin yana da hali ya sake siya mata wata tunda kun ci yanayi na rayuwa ne ka ku akwai hujja mai karfi da ta sa aka sayar da wayar. Ukasha Yunusa ya ce daidai kenan in dai san tsakani da Allah yake mata zai iya sake siya mata wata wayar shi kuma ya karo masa wani buhun masarar haruna hassan babilo yake cewa haha aikuwa ya yi daidai abin da ya ya dace nur abdullah ke cewa wannan gyatumin bai kyauta ba yayin da comrade hassan s umar ya yi kaunta a kai wato ya martani ya ce a aiko ya kyauta sani ɗahir ya ce ya yi daidai hakan amma shi kuma saurayin idan yana da halin sayan wata sai ya ƙoƙari ya saya kuma mai da hankali ya taimaki baban su yarinya daidai gwargwado tunda shi ma ai babansa ne shazali umar musa ya ce ha ha ha uba ya daidai ai kuwa ne haka zan yi abba muhammad ya ce baba su da kenan aini sarkin nan ya burge ni sabida da za a ce ya kawo wani abu a gidan cewa zai yi bai da ko sisi shi kuma Muhammad Yusuf yake ganin wannan fa uba ya taro march ba shi da 'yan wasa. Muhammad Ahmad Ismail badawa ya ce shi burge shi ma babban yarinyar ya yi kuma wannan ba wani abu bane ita kanta budurwar idan tana da hankali ta bukatar masara akan wayar hannu. Aisha Isiyaku Idris ta ce aini baba ya kyauta min ya yi min daidai fi sabilillahi ga kayan kuɗi a cikin gida a zauna babu abin kaiwa bakin salati. Kawai dai a 'yan canjin za a duba wata wayar mai ɗan kifa da a mata a ci gaba da tsankar furen da ita. Allah dai ya kawo mana sauƙi a cikin wannan rayuwa amin. Wasu kenan daga cikin sakonnin ra'ayoyinku da kuka turo akan wannan maudu ya a mu na Facebook wato da FM Kano. Baba su da gare ka. To sanni da ƙoƙari mai dala. kuma kafin mu tafi kasuwa bari mu fara da masallacin juma'a na abdullahi bin masa'ud da ke unguwar kabuga 'yan azara mu karɓo rahoton huɗubar na juma'ar daga bakin limamin da ya ja sallar a yau malam ibrahim abdullahi bunkure inda ya huɗubar mai taken ana barin jaki ana kuma dukan taiki da aka za ga cewa muna barin jaki ma dukan tanki ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kiyaye ka ma'ana abin da ya kamata kai kai a matsayin ka na musulmi ba shi kake ba sai ga watakila ma da kanmu yake zalunta kanmu amma ma ɗaukar zaluncin muna komawa zuwa ga wani eh kama kaddara ma cewa wani abu ne musifa ya sami mu ko suka yi mana to wajen wa ya kamata mu koma wajen Allah subhanahu wataala ya kamata mu koma domin shi yake da abin da zai mana Allah shine yake da karfin ikon da ya yi mana ko ya share mana hawayen ba wani dan adam ba yanzu ka ɗauki misali in fito da magana baro baro ka ce a'a wannan abun wasu shugabanni ne suka haifar da shi kai tsaye a'a mu fare wa kanmu mu hisabi kenan a matsayin mu talakawa mu gaya muke kalle yadda muke mu'amala mutum ya dauki dubu goma an baya dubu goma sha biyu to mu wannan abin da muka a matsayin mu talaka daidai ne mafita shine koma zuwa ga Allah mu kiyaye Allah mu kiyaye dokokin Allah sai Allah ta'ala ya kiyaye babu inda musulunci ya daka zagi wani mutum ma ballantana wanda yake shugabantar babu wannan a musulunci za ga ji malamai duka suna bayani Ko yaushe abin da ake yi roƙon shugabanni shiriya, muna fatan shiriya ga a wajen Allah subhanahu wataala amma zagi ba zai haifar mana da ɗa mai ido ba idan shi mai bi ya yi abin da kamata na ƙauracewa ɓatanci ga shugabannin da kuma komawa ga Allah gaba ɗaya eh. su kuma shugabannin me ya kamata su yi adalci shugabanni kamata su yi adalci su ajiye abu a inda ya kamata domin duk wanda Allah ala ɗora shugabancin al'umma wallahi idan bai abin da ya kamata ba sai Allah ya tambaye ina makomar shi kuma shugaban da bai abin da ya kamata ba makomar shugaban da bai abin da ya kamata ba shine ya saurari azabar Allah da kuma kuncin rayuwa a duniya domin wallahi manzan Allah sama kica duk mutumin da Allah ya jibanta masa al'amarin wani al'ummar ya tsananta masa shi ma Allah ya tsananta masa kaga zai shiga kunci zai samu rayuwa ma'ishatan danka kenan Allah ka kiyashe mu to amin malam marabon mu To a nan kuma wani shingen waya mai dabbobi a ciki ne na wani mutumi malan sala gano. Aka jima ana shiga a yi masa satar dabbobin amma kuma sai a rasa kowa ne ne ya yi satar. Kwatsam kuma a wannan karan sai ga wani an gan shi ya yi kutse cikin shingen dabbobin ya masun kuya a tsakiyarsu har da 'yar igiyarsa a hannu. amma gaba ka shiga guri kai ba dan unguwa ba ni ban taba ganin sa ba wallahi wallahi ban taba ganin sa ba kai ba dan unguwa ba a zo a tadda kai kuma dama ha kawai kai a zo a yi sata a rasa ya akai ma aka zo aka yi mutane sata kowa yana ciki da wannan an ganka a ciki ga igiya kuma hannunka kuma ga igiya kuma ga igiya hannunka To ya dai ce wai wata kwalbar tarafkensa ce ta faɗa kangon. Ta ci la saman nan zai kaga kirare nan bai kwada a reda. Ya eh? ta hayan. Wai na wani tire yake rike da ya ta ba nan. To dauka ya kama da kayan sa. Kaga kirare nan na wani ne bai kwada reda bai kwada a reda. Ta ci la saman nan zai ta zo na rawa a jinin nan bai nan. Ya wuce ni wallahi billahi mun suna akan ne saboda dangan waya ne fa bayan gidan ka shiga mai ka shiga dangan waya a cikin dangan waya bai je same to ko ya suka yi da mutane To jakadan labarin dai mudira kata alƙasim gano ya rawaito cewa an tafi da shi wajen hukuma su bincika alakyauta amin. mun kuma tafi wajen ba kori mu ji me yake ɗaukar hankali a shafukan sada zumunta. labarin da kotun ɗaukaka ƙara ta kori muhammad abacha kuma ta ayyana sadiq wali a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar kano a tutar jam'iyyar pdp na ɗaya daga cikin abin da yake ɗaukan hankali a shafukan sada zumunta kotun ɗaukaka ƙaran mai zamanta a nan jihar kano ta kori muhammad abacha a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar kano kotun kuma ta soke hukuncin babbar kotun tarayya da ta kori sadiq wali yanzu ta ce sadiq wali ne sahihin ɗan takarar gwamnan jihar kano a tutar jam'iyyar pdp a hukuncin da alƙalan uku suka yanke wanda ya daidai da na su sun ce Muhammad Abasha ba shi da hurumin kai karar. Wannan labari na ta yawo a shafuka da jaridu daban-daban mutane na tofa albarkacin bakinsu a kai suna cewa ikon Allah to zuwa yanzu ya kamata a haƙura saura kwana nawa zaben amma yanzu sai ka ji an ce an ƙara ɗaukaka ƙara. Wasu kuma na cewa ya kamata idan mutum zai shiga abin nan ma ya fara addu'a ya gani inda alkhairi to amma bugun farko in ka ga dama an sa ka a gefe ko kuma an yadda ka sai ka haƙura. Labarinmu na gaba kuma shine wanda gwamnan jihar Kwara Abdurrahman Abdulrazak ya amince a rika daukan ɗalibai da 'yan fanshu da sauran jama'a marasa karfi kyauta a motocin haya na bas domin rage musu raɗaɗin wahalan ƙarancin mai da naira da ake fama da shi. Haka kuma gwamnan ya amince a rika baiwa mata da mazajen su suka rasu da kuma 'yan fansho da masu motocin sufuri da 'yan kasuwa da ƙananan manoma da sauran talakawa a jihar taimakon kuɗi inda za a rika tura musu kuɗin. Ya ce hukumar shirin bunƙasa rayuwar jama'a ta jihar Kwara State Social Investment Program wato kwasib ita ce za ta aiwatar da wannan shirin. Wannan labarin shi ma yana ta yawo a shafuka daban-daban da jaridu mutane na tofa albarkacin bakinsu a kai suna cewa Allah sarki Allah ya baka lada ya kuma biya ka. wasu na cewa sauran gwamnonin ma ya kamata ku yi koyi da abin da wannan ya yi kun gani da yake ya san abin da ya kamata gashi nan ya yi Allah dai ya sa mu dace dama akan haka ai muke zaben ku amma kuma a ce sai dai ku zo ku tara ajihun ku bakwa kula da talakawa labarin mu na ƙarshe kuma Shi ne wanda babban bankin ƙasa ya tabbatar da cewa har yanzu ba a daina amfani da tsofaffin kuɗi ba a faɗin ƙasar sun ce sun yi la'akari da umarnin da kotun kolin ƙasa ta bayar na ci gaba da amfani da tsofaffin kuɗin domin haka cbn ma zai bi wannan umarnin har zuwa ranar da za a koma zama a kotun ranar 15 ga watan fabrairu wannan labarin shi ma yana ta yawo a shafuka da jaridu mutane na tofa albarkacin bakinsu a kai suna cewa to ai da mun haka muke son mu ji don mu har yanzu ana tarkita mu an ce daga yau ba za a ƙara karɓa ba to yanzu gashi nan mun fahimta za mu ci gaba da amfani da shi da fatan wa'inda za mu ba wa su ma za su karɓa tunda dai kotu ta ce a ci gaba da amfani da su wasu kuma na cewa to Allah dai ya kawo mana karshen wannan abubuwa yau a ce kaza gobe a ce kaza Zainab Aminu Bakori Baba Suda. To baki ɗaya kuma da haka ne shirin na wannan rana ya kammala. Abba Ibrahim lafazi ne jami'in da ya ɗawainiyar sada ni da ku. sai abokan aiki 'yan biyar sarakan zazu, ni kuma Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki. Nake rufewa da tammat 'Hamdullahi, na bar ku lafiya, wassalamu alaikum.